أما بعد المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna kan wani zango na rayuwa <clears throat> muna rana ta farko ko kuma ta biyu a shekaran 1431 <clears throat> rana ta farko kenan a wannan shekara wanda iri wannan lokaci yana da kyau mu yi tunani mutum nawa ne muke tare da su a shekarar bara suna da lafiya suna da ƙarfin jiki suna da koshi suna da intuwa yadda muke yau amma kuma a yau ba mu tare da mutum nawa ne daga cikinmu yanzu ba hukunta musu za su da ƙarshen wannan shekara dole ne a kowane lokaci mu tuna cewa muna iya komawa ga Allah abin da aka ɗiban ma adam na rayuwa kaɗan ne annabi sallallahu alaihi wa Alaihi sallam yana cewa a'maru ummati ma bai sikki na wasu rai. rayuwar al'umma ta ba ta cika wuce shekaru 60 zuwa 70 ba shi ne matsakaicin shekarun da aka bawa kun wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kalilan ne daga cikin musu ke wuce shekara saba'in a duniya to inda a ba maka fiye da shekara saba'in ma abin da ya hau akan saba'in galibi ba za ka ci moriyarsa ka tambayi duk wani wanda ya zarge waɗannan shekaru abubuwan da yake jin daɗi a da a yau ba ya jin daɗinsa abubuwan da yake more marayuwarsa da su a da a yanzu ko an ba shi su ba su bai more marayuwa a fi shekaru saba'in ɗin nan idan za ka yi wa kanka hisabi yana da kyau ka cire lokacin kurciya domin kurciya ba ta da wasu dogon fa'ida inda za ka cire shekara goma sai ka ga cikin suka rage maka a cikin cikin da suka rage ma rabin su duk kana bacci kai idan ka wuni a farke za ka kwana kana bacci shekaru talatin ke in kana bacci a rayuwa idan har an kaddara maka za ka samu shekara ƙarfi talatin da suka rage ma a cire ranakun bakin ciki da na damuwa da na suno ranar da ake maka mutuwa ranar da ke wata babban hasara wata rana haka kawai ma za ka waye gari ba ka jin daɗin rayuwarka to a cikin abinda da muke cin moriya daga rayuwarmu mu kalilan to aka ya kamata mu yi kokari mu kyautata amfani da wannan kalilan da Allah ya ba mu a cikin sadu ne mu ga suna mutuwa mutuwa gaskiya ce wanda muke gudu amma kuma ba mu iya kauce mata kullum muka waye gari muna ban kwana da wasu daga cikinmu waɗanda suke tafiya ba su dawowa hasanan bakri رحمة الله تعالى yana cewa yabna adam innama anta ayyam kullama zahaba yawmun zalaba to wani wuni da yake wucewa to yana wucewa ne da wani yanki na rayuwa to yawa hakan waye a ko a maraita da mutum amma ba zai kirka ta ba ko wannan mai yana da lokacin da aka ɗiban masa kuma idan lokacin mai ya cika dole ne za mu mutu kullu nafsin za ya kafi ثم إلينا ترجعون أدرى لي بيوجي هذا الدنا جرم جيع وثلنا في إيالي هنا تكمرنا لزين ذاهي هنا نشاكي هنا راحة قدم في أكيواني أجل يا مستقب الزجي يا قبل هذا الموجة يا إن جرم مستسرى وما هذا كوي باو نتعين دليل في اللغة Sai ɗan adam kai tuwawa tsakaninsa gaga ana cikin littafi da shiga balaga ka gyara komi ba kwanukan kana ta shiga raina ragewa kana nan za ka san shi aga daga naka gori sa'a duka shi ka kakari ana cikin haka yau ko gobe in yi haka kwaɗanka kullum shina tsari shina haɓaka na fakka komai ki zauna nan gare ka duka Rannan ana nan Ake ce gawa ne kwanci taka ya ba da tsoro a zobe sai shi na mazari ya zama da sai a kwantar sai a kai a haɗe ko da ruwa kika sha kashin waɗansu waje sufan jiki ya zamo kul an ɗaga shi ije ga masu jinya suna nan duk daje da daje suka babu mai iko shi ce a bari yana cikin jin jiki ya damu sai shi manzon kira ka taho mai nan kamar girki ya ce ma bawa ka san ka bar batun tashi an kai ya gaban ka komi na ka ba ka da shi ina dubara da yau ka zo cikin zuci wannan rana za ta cimma kowane mutum daga cikin mu kuma ba ta da makawa shi ya sa masu hankali suke tuna ta kowane lokaci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kuma da ku mutum huduwa ya ce mana kabari shi ne zango na farko da cikin zangon lahira mu duk wanda ya tsallake shi lafiya to bai da matsala wanda ko ya samu matsala a kabari to zangon da yake gaba da shi ya fi masa zama haɗari haka ya ce mana mu yawaita tuna ranar mutuwa mu yawaita tuna lokacin da manzon mutuwa zai cin mana ya ce wannan yana da cikin abin da zai yayi mana mutunci da sharifiya yana cewa akwai ma'abutan hankali masu ka'ida Aya mafarilla babu loli da za'ida abinci da sha da tufa halatta sukan guda abubuwan gabun ga fata su ba ta da fa'ida idan an kashe yawan wali ba shi da lafiya ibara da ya shafantu ya fita majalisar mutane a watsi dole kullum suna kasa shi koma ga kuka har shi mance tasa, suna nan suna leji shi yanke da ci da sha da barci da murya sai ɗan shi ka bibiya ya ɗaya kamla ke ga komai na duniya shina kwanci ba iko garai sai a damaya a kwanci a tayar ya shigar maɗawainiya masoya su zo gaisai waɗansu sun tambaya ina wani ko ya samu ko ya samu abuwa da tafiya? su ce wani mun ga rage su ce wani mun ga rage cikin hankali nasa mutum ga shi kwanci kurum idanunsa na bisa su ce wani kan daɗa mu da shi ila ya kusa su ce masa wani nan shina jin jiki nasa abin nan bayo ya kama wani da tafiya. shina zulumi ga abin da ya aika ya ishe shina yin tawali'u shi da aikin da zai ice zumai da iyali babu iko sukan ice jiki ya ne saura idanu su birkice shi mance da yara da mata da duniya wa sadaka Allahu al-azim hatta idza balagat at-taraqi wa qila man ha wa dhanna annahu al-firaq wal taffat as-saq bis-saq ila rabbika yawma idhin al-masaq halaiki akai shi garin kewa garin nan da ba dadi a kai shi garin da ba an yi wargi ba ne kiɗi a kai shi garin da ba an yi gobe ba ne baɗi a kai shi garin tasa na can cikin faɗin kuma abu ne an ne ma maliya ina ne za a kai shi na can da tsoro ko ina shi ji an fasa ƙasa a fito motsin ta ɗai ya isar masa fahimtar gida ga tambaya nisa har ƙasa na can ana cin dukiyarsa shina ƙasa na can da ba shi inda babu abin biya wannan ita ce ranar da ya waje ba Murin rinka murin kai mata tattali da tashi idan mai nishaɗi ne ba ya ƙara yin fawa cikin duniya ba sai ki tsora kururuwa Shi na canza kabri kwance ba ki da mai zuwa ba ka ƙara gani nai ba ya ƙara shan ruwa ba ya ƙara zamnawa ga inuwar karamiya ba ya ƙara yin magana da kowa shanaka su kai shi yasai babu ɗai mai kula ta sa shi na can da kewa babu iko shi kurkusa ba ya ƙara kwantawa ga na sa. ba ya ƙara zamnawa ba ya ƙara zamniya ba ya ga mutum ɗaya wanda ke masa shamaki wuri ya taƙaice kunsa ba shi mataimaki shina da ma'aika dole sai ki ji farmaki shina nan shina nan rai shi ce shi bar jiki ta ɗauka ta ɗora ya guda kai ta duniya haram nan mutane ga sun yi sahu sahu an taru za a yi matsalar jana'iza a ran mutane ga su sun yi sahu sahu suna bai kiɗa ko kansu har wasu sun kifu ga wasu suna roƙo ga Allah shi san abu a kai shi garin kewa ku shewa garin duhu da zilla da ba kowa ba sai ko matambaya akwai firgita ga mutum zumansa su gurgusa akwai firgita ga mutum zumansa su gurguso su ɗauko shi da ɗaki iyali sukan faso da kuka ana ban hankuri inda ki da so mutane su tattaka kaɗan har wurin biso idan sun gama sai gaisuwa babu walwaya a kwana bakwai yannan aka shafe zuciya mutane su mance ko akwai shi da moriya maka ƙara jin sunansa sai wata safiya maka ƙara gani nai da sarari na duniya shi mulki cikin cuta kanai babu jijiya abin nan da ya sha ya ci ya zamo da ya raye duk da tsutsa macijiya rabonsa da yan sadakar da ya yi da anniya kasanci fari sai ya kasance shi an rabonsa ga dukiya shi shuke tana nan sai kuna babu wani duk abin da ya kara na duniya ya wuce ya da ba ya sake shan iska ba ya kara dariya shina kwance ba tafiya ba na yi waiwaya ba ya kara yin wani yadda ba ga zuciya ba ya kara cin nama ba ya kara shan miya ba ya ƙara yin noma kusurci guda ɗaya ba ya ga mutum sai can kwarai A yi ayyukan da ya yi kaɗai kasayyunsa yin zama mai kyau da mugu dole bakinsa ya ruma ba ya ƙara cin mata ba ya ƙara can zuma ba ya ƙara tarawa da mata na duniya yadda iya mata garan nan da 'yan uwa yadda abokai masu so da kataruwa yadda makwabta su manci kawar. bar dukiya bayan tufafi da kanuwa ba shi da raƙumma shi zo babu kulaya abokanka duk da zumunka matanka hangiya sai da maraiki hankalinsu da dukiya idan an raba kowa shi na bisa anniya ke bi talamiya ana ta shirin miya na an mijin mata abin da gidauniya suna shagali sun san zama sun san zama ta ka gidanka ana wasa kana tana dunkule da kabrin ka idan sun ga kofa su duddule da shaka da banjaki da saki da dunkule da su gidan ango da kaya da zariya duk abin da ka tara wani zai auri iyalinka ya zo ya shagali idan ka tara halal ta ci moriyar halal idan ka tara haram ta ji daɗin halal a gare ta sai kuma kana san cikin tashin hankali da hisabi na ubangiji magabatan musulmi sun kasance suna jin tsoron halin kasar rayuwa suna jin tsoron abinda za a tambaye su bayan mutu muhammad bin al-munkadir a lokacin da ajalinsa ya cika ya fashe da kuka ya'yan suka tambaye shi da yasa ke kuka ya ce ban taɓa sanin na yi wani zunubi da gangan amma ina jin tsoron laifin da ni ban san da shi ba ina jin tsoron laifin da ban ɗauke shi komai ba a lokacin da za ka mutu inda za a tambayi iyalinka suna cikin bakin ciki suna damuwa suna kuka me yasa suke kuka suna bakin cikin rabuwa da don me suke kuka domin ta su bukata gare ka don suna so zama da kai suna kuka ne kenan domin kansu ba domin ka ba nawa ne da suke iyalanka idan za ka mutu suke kuka domin abin da za ka gamu da shi bayan mutuwa don kuma musulmi ba mutuwa ce kaɗai abin koro ba abin da zai biyo bayan ta imamu tirmidhi rahimahullahu ta'ala ya rawaito hadisi ka sai da na Usman ibn Affan yana cewa Usman ya kasance yana ziyartar makabarta sai ya fashe da kuka yana cewa na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kabari shi ne gangon farko da alkiyama to haka nake jin tsoron kabari kuma wanda wannan zango na farko ya yi masa kyau to ba shi da matsala wanda ko ya samu matsala a nan to matsala da ke gaban su tafi fi wahala yace kuma na ji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yana cewa in tashin hankali yana bayan azabar kabari saboda ka yaƙi ɗan uwa musulmi ka ziyarci makabarta a kai a kai ka rinka tambayar kanka menene burin waɗannan bayan Allah da suke fifita wannan ashe ba su ne jiya suke tafiya suna motsi a kan ƙasa ba ashe ne ba su ne abokancin kasuwanninmu ba ashe ba da su ne muke sami Allahu liman kami da da Allahumma rabbana wa lakal hamdu ba ina abokan jayayya ina abokan gardama ta ina abokan fada na ina masoya na ina mata ta? ina kanne na ina ƴan na? ina iyayena ina kakashi waɗannan su ne su suke shi fita a wannan wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bi takan wani kabari sai ya tambaya yake jama'a wane ne ke kwanci a wannan wuri sai aka ba shi bayani sai ya ce wannan mutum a zai samu yin ya rasa a biyu a baki ya fi masa duk irin jin daɗin da kuke yi a nan duniya. Sau da ya ku bayan Allah mu yawaita suna mutuwa tuna mutuwa yana sanya a samu abu uku abu na farko yana sa mutum ya gaggauta ya tuba abu na biyu yana sa ya kasance mai karancin guri abu na uku yana zaburar da mutum wajen ibada da sanya tsoron Allah a cikin haka rashin tuna mutuwa yana sanya abubuwa guda uku yana sanya jinkirin tuba domin a kullum mutum ganin yake gobe ma akwai lokaci sannan yana yawan ta gurace gurace sannan yana kan kasala da rauni wajen bauta Allah ya karancin da tuwa a cikin amma yana da kyau sani cewa suna mutuwa ba yana nufin musulmi ya zama kowane lokaci cikin damuwa da sunu da bakin ciki da bakin fuska ba kuma ya gama zan mutuwa a gabansa abinda ake nufi da suna mutuwa shine ko da yaushe suna cewa tana iya da mu mu shigar da wannan tunani a cikin kowane furusi da zamu a duk wani irin aiki da zamu mu kasance a cikin tattali da tanaji domin tana iya mana a cikin kowane lokaci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون إذا الله ينفع ثمر الكتب المتكفى لا تكفى شيئا لإذ ما يتوى والسلام عليكم الله الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الحمد لله قسم بالموت عقاب الجبابرة وكسر به ظهور الأكاسرة وقصر به آمال القياصرة ونقلوا من القصور إلى القبور ومن ضياع المهود إلى ظلمة اللحود ومن ملاعبة الجواري والغلمان إلى مخافات الهوام والديدان ومن التنعم بالطعام والشراب إلى التمرغ في الثرى والتراب انظر هل وجدوا من الموت حصنا وعزا أم اتخذوا من دونه حجابا وحزا وانظر هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا فسبحان من من انفرد بالقهر والاستيلاء واستأثر باستحقاق البكاء وأذل أصناف الخلق بما كتب عليهم من الفناء والصلاة والسلام على نبي الرحمة الذي قال أكثروا من ذكر هادم اللذات فما ذكره أحد في ذكر من العيش إلا وسع ولا سعة إلا ضيقها أما بعد عباد الله في هذا المنعطف ونحن نسير في دروب الحياة ونتقلب على هذه الأرض أم نحن بحاجة إلى وقفة روحانية وقفة نجدد فيها الإيمان في القلوب ونزيل عنها غبار الغفلة والذنوب تعالوا بنا اليوم نؤمن ساعة تعالوا, تعالوا بنا اليوم نجلس مع أنفسنا جلسة تزكية ومصارحة نقلب فيها بعض الصفحات ونستلم فيها شيئا من العباد لعل الله تعالى أن يجمعنا في غرفات الجنات سنتحدث اليوم عن حقيقة عظيمة من حقائق الإيمان من أنكرها كفر وأصلاه الله سقر حقيقة عظيمة وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكثرة ذكرها ومع هذا الكثير منا يشمعزون عند ذكرها ولا يحبون الحديث عنها إنها حقيقة الموت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إنها الحقيقة الكبرى كل باك فسيبكى كل ناع فسينعى كل مذكور سينسى كل مولود سيفنى من علا فالله أعلى ليس غير الله يبقى كل مستخف بذنب فمن الله لمبقى يا ابن آدم يا من نسي أنه يموت أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعدي الذنب والذنب وتخطي الخطأ الجم أما بان لك العين أما أنذرك الشيء وما في نفسه ريب ولا سمعك كالفم أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتنحاط وتهتم فكم تسجر في السهو وتختال من الذهب وتنصب إلى اللهو كأن الموت ما عم وحتام تجافيك وإقطاع تلافيك تباعا جمعت فيك عيوبا شمل حنظم إذا أفقدت مولاك فما تقلق من ذاك وإن أخفق وإن أخفق مسحاك تلظيت من الهم وإن لاح لك النقش من الأصفر تهتش وإن مرت بك النعش وتعتاص وتزور وتنقاد لمن غر ومن مان ومن نم وتسعى في هوى النفس وتحتال على الفلس وتنسى ظلمة الرمس ولا تذكر ما تم ولو لاحظت الحظ لما طاح بك الله ولا كنت إذا الوعظ جل الأحضان الكم ستدري ستدري الجمل الدم إذا عاينت لا دم يقي في عرفة الجم ولا خال ولا عم كأني بك تنهض إلى اللحظ وتنغض وقد أسلمك الرهب إلى أضيق من فم هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قد رم وللبعض فلا بد إلى العرض إذا اعتد صراط جسره مد على النار لمن أم وكم من مرشد ضل ومن ذي عزة ذل وكم من عالم ذل وقال الخطب قد طم فبادر أيها الغمر فبادر أيها الغمر لما يحلو به المر وقد كاد يهي العمر وما قد طلعت عن ذنبه وعادل خلق الرجل وعود كفك البذل ولا تستمع العدل ونزهها عن الضم وزود نفسك الخير ودع ما يؤصب الضيف وهيئ مركب السيف وخف من لجة اليم إذا أوصيت يا صاح وقد بحتك من بح وطوبى لفكر راح بآلاف يعتم وصدق الله عز وجل إذ يقول كلا إذا بلغت التراخي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق ما هي إلا لحظة واحدة لمثل غمضة عين أو لمحة بصر تخرج فيها الروح إلى بارئها فإذا العبد في بلاد الأموات ذهب العمر وفات يا أسير الشهوات ومضى وقتك في سهو ولهو وسباب بينما أنت على غيك حتى قيل قد مات عجبا لنا أيها الناس كيف نتجرأ على الله وأرواحنا بيده كيف نستقبل, نستقبل رقابته والموت بأمره والموت ما منه ملاذ ومهرب متى حفظ عن نهشه متى حفظ عن نهشه ذاك يركب نؤمل آمالا ونرجو نتاجها وعل الرجا عما نرجيه أقرب إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا وفي كل يوم واحد الموت يندب إلى الله نشكو قسوة قد عمت وغفلة قد صمت وأياما قد طويت وضعناها في المغريات وقتلناها بالشهوات كم من قريب دفناه وكم من حبيب ودعناه ثم نفذنا التراب من أيدينا وأدنا إلى دنيانا لنغرق في ملذاتها أن ربما ترى بعض المشجعين يضحكون وينهون أو يكونون قد حضروا رياء وسمعة بسبب الغفلة وقسوة القلوب بل لعلك تجد سارقا أشياء أثناء التشيء يسرق الشفاعة ويسرق الجوال لا إله إلا الله تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر فكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسام أجسادهم ظلمة القبر وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت اقفالها وهي لا تدري أيها المسلمون أيها المسلمات وصية محمد صلى الله عليه وآله وسلم أكثروا من ذكر هذه اللذات فما ذكره أحد في ذيق من العيش إلا والسعة ولا سعة إلا ضيقها كلام مختصر وليد قد جمع التذكرة وأبلغ في الموعظة وقد قيل من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاث تعديل التوبة وقناعة القلب ونشاط العبادة ومن نسي الموت عوزل بثلاث تسليط التوبة وترك الرضا بالكفار والتقاتل بالعبادة اعلموا عباد الله أن تذكر الموت لا يعني كثرة الحزن وطول الزحيم مع الإقامة على التقريب إن تذكرنا للموت يجب أن يقترب لخوفنا من سوء الخاتمة فإنما الأعمال بالخواتيم كما جاء في حديث ابن مسعود المتفق عليه يقول الصادق المسلوم صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها يا ليت شعري كيف تكون خاتمتنا وبما يختم الله أعمارنا وأعمالنا اللهم يا ذا العرش المجيد ويا فرحان لما يريد نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفينا شر أنفسنا وأن تختم لنا بالحسنى إنك سميع مجيب الحمد لله الذي أوجد الكون من عدم ودبره وخلق الإنسان من نطفة قدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأخره ثم إذا شاء أنشاه وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره أما بعد فجدير بمن الموت مسرعه والتراب مضجعه والدود أليسه ومنكر, ومنكر ونكير جليسه والقبر مقره وبطن الأرض مستقره والقيامة موعده والجنة أو النار موعده ألا يكون له فكر إلا الموت ولا ذكر إلا له ولا استعداد إلا لأجله وحقيق بأن يعد نفسه من يعد نفسه من الموتى ويراها من أسباب القبور فإن كل ما هو آت قريب عباد الله كفى بالموت واعظا فوالله لو كان الأمر سينتهي بالموت لعان الأمر لكنه مع شدته وهوله أهون مما يليه من القبر وظلمته وكل ذلك هين إذا قولنا بالوقوف بين يدي الله الكبير المتعال في موقف تسد له النفوس وتنخلع له القلوب اللهم اجعلنا بطاعتك آملين وعلى ما يرضيك مقبلين وأمنا من الفزع الأكبر يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأفسدت قواكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير البرية وهذه البشرية محمد بن عبد الله وقد أمركم بذلك ربكم جل في علاه وقال عز من قائل سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وانعم على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الذين أذهبت عنهم الرزق وطهرتهم تطهيرا وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وذي النورين عثمان وزوج البتول علي وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وانا معهم برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداء الملة والدين اللهم ارحم المسلمين المستضعفين أينما كانوا يا رب العالمين اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا في كل كل شر اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء الثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الصب العبيد من الدنس اللهم أدم الأمن والأمان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 الذين آمنوا لا تليكم أموالكم ولا أولادكم لا تليكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب ويقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله أكبر يا الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله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 إنه كان توابا الله أكبر الله أكبر سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم